yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce wadda ta daidai da 26 ga watan rabi'u nisani ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 11 ga watan april shekara ta 2010 wannan shine kasar na 11 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin al-fatwa al kubra ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a musulmi ba su manta ba a jiya mun kwana ne inda mana ya ɗauko mana tarihi da salsalar aƙidar kore siffofin Allah da kuma ainihin wato ƙaryata su da ta'awilinsu a inda ya ɗauko mana salsalar cewa asalin duk wanda ya haddasar da wannan fitina wani mutum ne mai suna ainihin wato ja'ad ɗan dirham shi ja'adu ɗin nan muka ji cewa salsalar yadda al'amari ya faru gare shi asalin shi ma hude ne sannan kuma karatun shi daga ainihin malaman yahudawa ne jiham ɗan safwan shi kuma ya ɗauki wannan karatu gare shi ya bi yada ainihin wato wannan ainihin aƙida shi ku asalin ja'ad ana ganin cewa ya kwaikwayo wannan karatu ne daga aban ko kuma bayanu dan sam'an wanda shi kuma ainihin bayan ya karɓo karatun ne daga palut palut kuma ɗa ne ga ainihin yar uwan labid dan a'asam ba yahudan nan matsafi da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sihiri wato kundejiyar da asalin al'amarin ya taho karatu ne ko aƙida ce ta yahudawa allah madaukakin sarki ya kiyaye malai ce wa kana al-ja'du hadha fi ma qila min ahli harran kamar yadda aka faɗi cewa shi dai ainihin wato ja'ad din nan yana daga cikin mutanen ƙasar harran wato anan malai yana son ya kawo mana wata salsala ne ta tarihin shi ainihin wato ja'ad din domin a can dai mun ji sannan aka sake cewa nan fi ma kila a cikin wata fadar da aka yi aka ce na daga cikin mutanen harran ita harran din gata nan a ƙasa malam ainihin professor tuwaijiri ya ce harran din bi tashdidin ra harran da tunfil jazira min diyar mudar wato wani gari ne daga cikin ainihin ƙasashen da ke ainihin wato jazira ta abin nan ko dai jaziratul arab wanda ba shi ne a zahiri ba imma dai zama wani yanki ne na daga cikin ainihin wato abin nan wani yanki ne daga cikin tsibiri wanda kasashe ne wanda mudarawa wato suke suka zaune wurin wahiya manazilus sabi'a wurare ne waɗanda sabi'awa suke zaune alharraniyina harranawa allazina yadhkuruhum musanniful milal wan nihal waɗanda ainihin malamai masu ba da tarihin addinai da ƙungiyoyi suke yawan ainihin ambato a kansu wahiya muhajarul khalil alaihi salam wannan wuri ne ainihin eh, ibrahim khalil ya yi hijira ya koma zuwa gare shi malam a ah, professor tuwajiro yake cewa wahiyar an tabi'atu lil iraq a yanzu wannan gari yana karkashin ainihin wato kasar iraki a zahiri asalin salsalar su ibnu taymiya kenan da ake ce mishi ainihin alharrani ina fata an gane domin a da wurin kamar yana yankin kasar sham ne to amma yanzu ya fada saboda irin juyin halin yadda ake karkasa gauruka allah ya taimaka to aka ce asalin shi ja'ad din nan kamar yadda aka faɗi a wata magana yana daga cikin ainihin wato mutanen ƙasa harra wa kana fihim khalqun kathirun min as-sabi'a a cikin su kuma harranawa akwai halittu da yawa daga cikin su waɗanda suke ainihin sabi'awa ne wato masu bautar rana da taurari da wata wal falasifa da kuma ainihin falasifa waɗanda su ne ainihin muka gabatar da bayani akan su free thinkers ne bakaya ahli dinin namarud waɗanda burbushin ragowar masu bin addinin namarudu ne namarudu ɗin nan gashi na a ƙasa mala yake cewa huwa namarud ibnu kan'an shine namarudu ɗan kan'an ibnu kaush ɗan kaush ibnu sam ɗan sam ibnu nuh ɗan nuh asalin shi kaji tattaɓa kunna ne ko kuma ɗan tattaɓa kunnan annabi nuhu alaihi salatu wasalam maliku babila wato sarkin ƙasar babila ne wa huwa min allazina malakud yana ɗaya daga cikin waɗanda suka samu ainihin sarautar duniya wakila a cikin wata fadar aka ce inna hustamarra fi mulkihi arba'a mi'ati sana ya ainihin wato yi mulki tsawon shekara ɗari hudu wa kana jabbaran mutum ne mai ɗagawa kuma mai kama karya wa huwa ibrahima wa hajjahu fi rabbih shine wanda suka yi muqabala